الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu yau ashirin da ɗaya ga watan rabi'u sani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijiriya wanda ya dace da ashirin da tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya za mu ɗora kan karatunmu da muka saba gabatarwa a wannan masallaci kuma a wannan lokaci mai albarka a duk ƙarshen wata karatun kitabu alkaba'ir na imam al-zahabi rahmatullahi alaihi rahmatan na yau darasi na nawa ne za mu waye yake rubutawa darasi na nawa ashirin da takwas darasi na ashirin da takwas a cikin wannan littafi yau na talatin na talatin ko to ga wannan ce talatin ka rubuta ne eh? ban ji ba to na talatin da ɗaya kenan na muta shi wanda ya rubuta dai shine mai hujja yau za mu tashi akan alkabiratu athalisatu wal ishirun babban zunubi babban laifi na ashirin da uku shine as-sariqatu sata kabira ta gabansa wanda insha Allah mun samu lokaci za mu hada da ita al-kabiratu rabi'a wal 20 qat'u tariq fashi da makami yau za mu yi fama da barayi da yan fashi kenan <laughs> insha Allah ta'ala Allah ya tsare za mu ji hukuncin musulunci dangane da sata idan na ce barawo zan ta kalma zan ta faɗan kalmar barawo barawo ba barawo ku tare ba yawwa har ɓarawon biro ma da shi muke a yau yawwa kada wani ya dauka ana nufin barayin gwamnati ko mun karancin abin da mutum ya dauka yana cikin waɗannan nusus da za a faɗa malam ya buɗe da ayar uh, da take suratul ma'ida aya ta 38 fadin Allah ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim barawo namiji da barauniya mace ku yanke hannayensu za mu yi bayanin iya ina za a yanke a nan gaba amma ƙur'ani ya ce a yanke hannu sunna ce sai ta bayanin iya daga ina za a yanke hannu jaza'an bima kasaba na kalamin Allah wannan sakayya ne dangane da abin da suka aikata hukuma ce daga Allah tabaraka wa ta'ala Allah shine magwayi mai hikima ibn shihab yace nakala Allah bil qat'i في سرقة أموال الناس والله عزيز في انتقامه من السارق حكيم فيما أوجبه من قطع يده وانا تفسيري كنن آية الله يسنيا نركن أزابا ga wanda yake barawo ne azabar da za a yi masa shine a yanke hannunsa lokacin da ya saci amwalun nas ya saci dukiyar mutane lalle Allah mabuwayi ne mai rinjaye wajen ɗaukan fansansa da azabarsa da yake wa bayansa ko ga yake wa barayi? mai hikima ne cikin abin da ya wajabta wajen yanke hannun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani a cikin hadisi ingantacce ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mumin ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولكن التوبة معروضة وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن قيل لعائشة وما ثمن المجن قالت ربع دينار وفي رواية قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما دون ذلك وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثنى اثني عشر درهما ku ji wannan hadisin mai ban tsoro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci baya zina lokacin da yake zina yana da imani duk wanda ya shiga zina a lokacin da yake zina nan an zari mana an cire imanin kwanan da ake ba da labarin wani bawan Allah yana cikin tsakiyar zina a garin nan ba a rediyo aka faɗa yana kan yin lalata da zina Allah ya ɗauki ransa ko wata bai ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa kaga shi sako wato ko mun karancin sabon Allah kakkare na shi lokacin da za ka yi shi akwai tsautsayi ka zo kana cikin yin saban ka mutu me za ka je ka ce wa Allah ka je ka gamu da Allah tabaraka ta'ala kana aikata kabirar cikin ka ba irin akwai ɓarawon da da ido na gan shi wata rana a azumin farko ranar ramadan ɗin farko ya je satar wayan wutar lantarki ya hau pole waya suka sako wuta wannan fa waya ta abin nan ya je da filayarsa a ƙugu ya soke ta ya hau kan falwaya ya rungume ta ya rike ya kama wannan ya rike cat zai abin nan kawai aka sako wuta wallahi malam sai flat ya miƙe a jikin tsakanin katakon nan da waya gaba ɗaya wutar ta zuke shi gaba ɗaya malam ya mutu gashi ya yi da ciki yana reto bai faɗo ba wannan da ido na na gan shi wata ran zan yi tafiya a ramadan nan farko na ga mutane an haɗu na ce mai wannan alamar ya kace ai barawo ne ana sahur ya taho aka kira yan nefa aka yi aka yi aka yi su zo suka ce a bashi ya huta tukunna <laughs> wallahi tallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to kuma annabi kaga yace a cikin hadisi wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min lokacin da barawo yake yin sata ana cire mai imanin sa ne lokacin da kaje zaka dauki kayan wani to zare ma imanin ka ake ya Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa sai sa koyaya in dai sabon Allah ne wallahi malam ka kai da ka yi shi ka yi ƙoƙarin ka hana kanka kai amma tuba tana nan an bujiro maka da tuba za ka iya tuba shine walakin na taubata ma'aruba Abdullahi dan Umar yake cewa manzo Allah ya yanke hannun wani ya saci mijan mijan shine at-turs at-turs da larabci shine garkuwa garkuwar yaƙi wani ya sata ƙimar wannan abun dirhami uku annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama ku gutsure hannunsa nana aisha ta daɗa cewa kanan sassan ya ƙauyar sariƙa fi rub'i dinarin fasa'ida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yanke hannun barawo fi rubu'i dinar idan ya saci rubu'i dinar za mu yi bayanin mai rubu'i dinar din a nan gaba an faɗa daga rubu'i dinar isama a yanzu a lissaf rubu'i dinar ina ganin ban sani ba zai kai akwai kalanda ne a nan duba mana a nan wurin sun rubuta rubu'i dinar ta shiga duba da kai nake kana nan zaɗe miƙe yau sai ka duba ka ji ana nuna shi nan za ka duba ka ta dubawa ta shiga ɗaya ko kuma nan wannan rubutun nan ko nan a'a ba kwanan wata akwai diya akwai sadaki akallinsa nan cikin wannan rubutun yawo mutum na duba sosai ina nan na jiran ka idan ya kasa sai wani ya taimaka masa maganin zaman gaba kenan <laughs> e ciro masa ita <laughs> da dinar dinari sama Zaka ga diya akwai diya akwai sadaki a kowane shafi akwai akwai zakka yawwa yau ne na gigita mutumi na sai ya haƙuri a wata riwayar manzo Allah ya ce la tuqta yadu sariqi fi ma duna samanil mijan ba a yanke hannun barawo in yi saci abin da kudinsa bai kai kudin wannan garkuwar ba shi ne fi maduna samani almijanna wannan garkuwar ita ce almijan kenan nan ana nuna mana iya adadin kudin da a iya yankewa da wanda ba za a iya yankewa, an ce wani na aisha ma samanul mijanna menene kudin almijan din qalat tace rubu'u dinar saman lubijan din a lokacin shine rubu'u dinar din da muke jiran mutum ya mana bayani a wata riwayar اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما دون ذلك وان اوبر فور din dinar shine rubu dinar ku yanke hannun barawo in ya saci abin da yake wato rubu'i dinar amma kada ku yanke a ƙasa da haka wa kana rubu'i dinar yawma idin salasatu dirahim a wancan lokacin rubu'i dinar din dirhami uku ne rubu'i dinar wa dinaru dirhami uku rubu'i dinar dinari kuma shine in an buga shi zai baka dirhami goma sha biyu dinari ɗaya shine dirhami sha biyu kenan rubu'i dinar dirhami nawa ne kenan sha biyu sau uku sittin da shida ta wannan shi ne a talatin da ai eh, talatin da shida na yi multiplying talatin da shida akwai yawwa ya rubuto kayansa a siriya rufe an yanku daidai ne domin mana wacce ɗaya kalandar ita kuma mu gani yawwa nisabin zakar dabbobi nisabin zakar sadaki da diyar rai yawwa mutumin da aika yi kuskuri nan ne ai wannan ne shi ne mafi karancin sadaki amma dai kai kokari dubu goma sha hudu ne da nawa dubu sha hudu da nawa da naira casa'in da wani abu ko a da ɗari hudu da ɗari tara da hudu dubu rubu dinar ɗin a yanzu a lissafin ma najeriya dubu goma sha hudu da ɗari tara da naira hudu naira hudu ne ko yawwa to wannan shine rubu dinar in mutum ya saci dubu sha hudu da ɗari tara kawai ka ce dubu sha biyar yawwa wannan kuma shine mafi ƙarancin sadaki a malikiya ba a ɗaura aure da wasu mazhabobi ko maganganun malamai ba a ɗaura aure a sadakin da bai kai rubu'i dinar ba a lissafin mu yanzu shine dubu sha biyar so hukuncin yanke hannun barawo yana farawa ne daga naira dubu sha biyar isama kaya ne ya dauka sai in ya kai na sha biyar wani abu ne ya dauka sai ya kai na sha biyar idan ya je ya saci hula in dai ta kai sha biyar ba ba za a yanke mai hannu ba sai dai kurin alkali ya shafa shi ya mai aziz. kun gane wannan bai wannan yana nuna mana cewa musulunci yana da adalci kuma ba koyaushe ne ake wa mutum hukunci haka a kaba akwai ka'ida to annabi ya ce kada ku yanke hannun barawo in ya saci kuɗin da suka yi ƙasa da dubu sha biyar a fashin bakinmu na gida da gida kenan amma kuma sunansa barawo ko da ba a yanki hannunsa ba wannan shine aikin alƙalai na musulunci wannan shine shari'ar musuluncin da aka ce a ba da dama musulmi su yi hukunci a tsakaninsu wannan shari'a shari'a court da ake faɗa da ba dan yahudanci ya mamaye mu ya danne mu ba kiristocin ƙasar mu sun fi ƙarfin mu ba su fa ba su za a yi hukuncin ba amma da an zo ana maganar shari'a musulunci sai su ta surutu wannan inda ba shayi bane ka ɗauke ruwan ka wannan sanyin malam ku ta danna mu ruwan sanyi shayi za ku nemo lafiyayye mai dan abin nan sai da za mu daɗe muna yi amma na ruwan sanyi ka ɗauke kayan ka kawo shayi to ai ka san ita gaskiya daɗi ne da ita yau kar su zo su ajiye man sha ba yaushe wani uban sanyin nan ta dura ruwa mai na ci a bani mai zafi mai kyau haɗaɗɗe mai kyau kuma in ji daɗin fassara to amma abun mamaki akar makalla da a ce ana wannan din wallahi da an samu karancin sace-sace kullum abin da muke faɗa mutane a karatu a ɗabbaƙa wa mutane shari'a ta Allah a zauna lafiya a samu ƙarancin wato ijram mujrimanci mazanaci an kama shi a yi mai bulali in ɓarawo ne sai a auna abin da ya sata a gutsure hannun kaga in dai ya san an gutsure hannun zai fita yana yawa ce a ah, wannan ai barawo ne wallahi za su daina yi kuma ba abin da zai hana satar in ba wannan ba insha Allah ban sani ban Allah ya ba mu dama kamar wata mai zuwa za mu tattauna akan hukunce-hukunce na sata din nan abinda malamai na shari'a suka faɗa yaushe ne in mutum ya sata za a yanke hannunsa yaushe ne ba za a yanke ba kuma me ne a ko ina ne mutum ya sata ake cewa barawo ne ya saci kayan a mai hukunci sai in ya saci wuri a wanda ake ce da shi hirz mai hirz hirz katangantacce ko killataccen wuri yanzu dan mutum ya zo ya ajiye dubu ɗari biyan sa ya ajiye ta anan a bakin hanya sai wani ya zo ya sata ba a yi mai hukunci me yasa bai ɓoye ba amma in ya sa kuɗinsa a mota ya rufe wannan hirs ne an gane sai mutum ya je ƙofar gidansa sai ya je ya bar abin kuɗi wani mai son zuciya ya gani ya ɗauke wani abin kuɗin ya sata amma ba za a yanke masa hannu ba ko ya kai miliyan nawa tunda ba a hirzi ba ne akwai ahkam hukunce hukunce insha Allah um, za mu yi ƙoƙari in Allah ya ba mu dama mu tattauna kai saboda ba laifi akwai barayi ko ba komai dai mu ji Allah ya sa an ji ya shiga cikin kunne kaga sai a gyara akwai barayin biro in an ce barawo ba wai sai wanda ya shiga gida tsallaka ba akwai mai biro yana zaune AC yana buga gadon bayansa zai rubuta ya saci miliyan dubu shi ma barawo ne akwai wanda ajiya ake bashi sai ya rike sai ya ce ba a bashi ba shi ma barawo ne za mu kawo duk hadisi a kai saboda illar saka shine ɗaukan kayan wani ko wannan ne wannan wannan wayar ka ɗauka sunan ka ɓarawo dan ba naka bane San zuciyarmu ya yi yawa sha'awar kayan wani na sha gaya muku a karatu ku rinka addu'a kuna roƙon Allah ya raba ku da sha'awar kayan wani wani lokacin mutum wallahi wani zaga ba barawa bane amma san zuciya ya ga abin gana sai ya dauka dazu wannan wani zo same ni ba dalibi ne ko ya makarantar sa islamiyya a ajin su ga wayarsa babba kawai ban daki zai shiga ya je ya dawo ga malami yana nan ga ɗaliban suna nan kurin ya ajiye shi a cikin ƙur'aninsa daga zuwa ya fitsari ya dawo sun ɗauke wayar haka sha neman duniya na karasa sun yi gaba da ita ko malamin ne ko ɗalibin Allah ba to ba tabbas ai a tabbas <laughs> an je bitar limamai a wani a wani taro da aka yi limamai ne gaba ɗaya aka tara aka ce bita aka ta wani dan balarabe ya zo ya musu bita ya larabcinsa da bayan sauransu ya dan balarabe ya dan ajiye wayarsa ya aka yi aka yi dan break ne aka yi dan abin nan kaza kaza kaza ana zuwa da aka je aka dawo sai aka nemi wayar dan balarabe aka rasa <laughs> sai sakatare gurin ya tashi ce jama'a wannan baya jin hausa amma dan girman Allah <laughs> dan Allah ku dubi Allah furfa wani asiri duk limamai ne ba aka tara nan wa dauki wayar dan Allah wayar balaraban nan balarabe yana yace subhanallah <laughs> to bai saba ba shi gani yake a faduwa ta yana ta duba karkashin teburi subhanallah yani aka zara wai wani ne ya dauka mutumin nan da Hausa yana magiya na jama'a don Allah ku rufa mana asiri don Allah ku rufa mana asiri don in takaice maka dai waya dai kam ta bata cikin limamai <laughs> tun zuciya son zuciya wallahi malam yanzu yanzu mutum biyu uku suna zauna ya muku bayani a baya mutum biyu uku suna zauna a wuri wallahi sai a nemi abu a rasa son zuciya to shi yasa manzo Allah ya faɗa cikin hadisi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu hurairah yace annabi yace la'ana Allahu sariqa yasriqu al-baydata fa tuqta yaduhu ويسرق الحبل فتقطع يده قال الأعمش كانوا يرون أنه وتبيض بيض الحديد والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي ثمنه ثلاثة دراهم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد ف فكلموه فيها فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة لا أراك تشفأ في حد من حدود الله ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها فقطع يد المخزومية وعن عبد الرحمن بن جرير قال سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه آمن السنة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسالب فقطع يده ثم أمر بها فألقت في عنقه قال العلماء ولا تنفع السارق توبته إلا أن يرد ما سرقه فإن كان مفلسا تحلل من صاحب المال والله أعلم يشي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ya tsine wa Ɓarawo ɓarawo barawo ba zuciya Allah ya tsine mai kaji wannan magana la'anallahu sariqa Allah ya la'anci ɓarawo, wannan kadai ya ishi ɓarawo bala'i wallahi duk wanda yake da sha'awan kayan mutane yakan je ya je ya dauka to yayi asara la'ana annabi yayi yi mai addu'a ta la'anta ya saci kwai ya saci igiya ya saci kwai a yanke hannunsa ya saci igiya a zo a ainihin wato yanke hannunsa habba da Allah a nan gurin hadisin kamar yadda ya bayani a nan ƙarshe wato ba wai ana nufin ko da kwai aka sata za a yanke hannu ba ne ba wai ana nufin ko da igiya mutum ya ɗauka za a yanke hannu ana nuna ɗan ƙaramin abu ya mai da shi ɓarawo wasu kuma suka ce a'a wannan kwanna na daban ne igiyar mata daban ne wadda tana da tsada shi ma kwan kudinsa ya kai dirhami uku nan da ake magana rubu dinar nan kamar yadda imamu ahmad ya faɗa mahallu shahid abin da ya dame ni a hadisin abin da ya kamata mu mai da hankali annabi ya ya buɗi baki ya ce Allah ya tsine wa ɓarawo amma yanzu sata ta zamanto mana ruwan dare manya sata ƙanana sata na tsakiyar sata na shugaban a cikin ofis ɗinsa ɓarawo shugaban mutane an jefa masa ƙuri'a an zaɓe shi yi mutane aiki ya taimake su ya yi ta sace kuɗinsu ka saci kudin al'ummarka ka je ka sai gidaje a kasashen duniya kuma kai kana zaune da mu a nan, ka takura mu ka je ka sai gidaje a kasashen turawa wanda ba ka iya zama a gidan wallahi wani yake gaya mu a cikin kasashen nan ko a ingila ne ko a dubai ne ko a ne ce akwai layin da wallahi majority gidajen 'yan najeriya ne kuwa ciki duk ga su a gini a rurrufe malam mai ɗan ƙoƙari ne ma zai ɗan ɗauki wata kila wani ɗalibi yana karatu ya je ɗan dan bashi wani ɗan boys quarter ya zauna amma gidajen haka suke zama ba kowa ingila fa baya zuwa sai bayan shekara biyu shekara uku kawai wai dan kada ya je ingila ya zama bai da gida sai je sai gida na miliyoyin daloli miliyoyin daloli ba miliyoyin naira ba fa miliyoyin daloli haka in ka je dubai yanzu inda noma ya je yayi a gonar sai ya samu kudin zai je kai sami yarka sai gida in dabbobi ya kiwata ya shiri ba zai je amerika sai gida ko dubai wani yana ban labarin a karin kalla wallahi ina da wani gida na australia in dai tafiya ta kama ni kawai sai dai dan yi transit haka kwana biyu uku nace me a cike ce wala ba kowa kawai a rufe yake ga biyan mai gadi kurin gidan a rufe yake australia fa ga haraji to wallahi malam bila adadin suna na kuma yaftakhiruna bi hada suna alfadi da wannan da wahala ban ce babu ba wanda ya tara kudin halal ya je wannan yau gidanka a Najeriya ma ya maka yawa guwa guda ya gine ta da shi kare duk inda aka daga gida za a sayar shi zai siya me za ka yi shi to shi yasa yawanci kudin banza a aikin banza suke tafiya duk tsayarka a ɗaki ɗaya za ka kwanta a gidanka a ɗakin ma a kan gadonka kaɗai za ka kwanta a gadon na kama iya inda zai ishe ka za ka kwanta za ka yi rafkeken gado kato amma dole guri daidai za ka kwanta wani fa'uwarsa idan ta zo masa ziyara daga ƙauye a boys kwata yake zuba ta wani kuwa ba ta isa ya sa ta a gine ainihin ginen nan gidansa ba haji ya ga ɗakin ki can ku kai ta can ku kai a can eh ta yi asfiya ai ta gama aiki ko ku bincika ku ba suna da manyan manyan gidaje masu gidajen su nuna muku ɗakin iyayensu ka duba ɗakin kwanansa da ɗakin kwanan matarsa da ta farko da ta biyu da ta uku duba falikan wannan matarsa je ka duba falon uwarsa je ka duba sai dai yara sun tashi da safe za a tura sai sun yi doguwar tafiya tukuna su je can a nan hajiya take wajen injin janareto an haɗa ta da janareto zafi ma ƙarar injin hayaƙi ma ishe ta amma fa uwarsa ce yaya ka zai albarka idan damu da iyayensa ba ballantana baba kam da wahala ka ga mutum ya gina tafcekin gida a ce mai ga wurin babansa a cikin gidansa waje ake fidda su a karka wasu su za su baka matsala nesa kai su nesa ina yi muku wannan bayanin ne dan ka ji ba za ka haihu za ka haifi yaya ba to karshen ɗanka da za ka kashe mai kuɗi ka ta mai hidima ka haifi ya mai kuɗi ka yi mai kaza ya je jami'a ya yi karatu in ya samu wadata ya samu rufin asiri in tsufa ya kama ka wallahi baka da mutuncin da zai ɗauko ka sa ka a gidan shi a ya kamata a ce tun da yanzu iyayenka sun tsufa ka ɗauko uwar ka ɗauko ubanka a cikin wannan ƙaton gidan naka ka sama musu guri mai kyau ka gyara musu kuna tare da su kana ganin su kana zuwa ka gaishe su a'a sai dai tafi can wajen ciranci ciranci ne je je je je kama musu gida Allah ba da lada kai kokari wani ma sai sama musu ba amma wannan shine zahiri ka da ka gama wahala a kansa ya ya samu rufin asiri ba ta kai yake ba ta matarsa yake da yana ayan kai ya gama da kai shi yasa Allah wadan wanda ya zo ya tara kudi bai ci kuɗin sa ya more ba kuma bai aikin Allah ba in dai waɗannan 'ya'yan ƙarshen zamanin ne za ka zo ka tara musu dukiya to ka gama tara lokacin da ciwon suga ya kama ka da hawan jini ba ka iya tafiya na rantse da Allah baka da mutuncin da za su ɗauke ka su saka a cikin babban gida da suke tada da narrator da AC arba a washirin na fisa a 24 hours ba za su saka a gurin ba in ka ci za su yanka ma ɗan boys kwata ko ya kai ka wata unguwa can da zai rinka zuwa yana gaishe ka shine sakamakon hawo ai muna tara gidaje saboda yaya mun ɗaure kango mun rufe an sai kango an rufe saboda yaya an sai gidaje na anguwanni an rufe saboda yaya yaya kuma shi fa nasa uban komai girbi bai bar masa ba komai girbi naka uban bai bar maka ba ba cewa ne kar a tara yaya kuɗi ba amma a yi hankali in tara maka kuɗi ban gina masallaci ba in tara maka kuɗi ban gina makarantar islamiyya da za ta rinka kai mun akawun ɗina ba wani uba fa zuwa yayi yi wannan na ma magana akan masu kuɗin halal ma a gidansa ne ya dan yanki ɗan wani wuri haka ya ɗan yi masallaci Allah ga naka Bilal Azimu yana mutuwa wani ɗan sai ya ce mu ba mu da bukatar wannan masallacin wallahi a kasa ma shi cikin gado kawai ana ta rarrabawa yanki kaza na wayar sai wani yaro sai ce to ya maganar masallaci kuma ce masallaci ta a raba mana shi mutanen unguwar su je su nemi wani wuri kawai kuma wallahi haka aka aka sai da masallacin da aka raba shi gado ya shiga rabon wani ya ce to jama'a ku hakuri sa mai kwado ya rufe in kuma da mai bukata zai siya bismillah na kasuwa ne ka gani kai Allah ya mana afuwa duka ina baku wannan labarin ne ku yi tsaya ku yi wa kanku tsari a rayuwa duk wanda yake burin Allah ya bashi ya tara ya tara ka tara ka tara za ka zo ka fadi ka mutu dare daya ciwo ya kashe ka ko kuma 'ya'yan da kake daren ka tara musu billahi azimu ka tara musu cinye wallahi ba abin da za su yi maka da zai kai maka lada kuma barin tambaye ka malam kai ka tsaya ka yi tunani kai yanzu a yanda kake ba babanka ya mutu ba me kake masa wanda zai rinka samun lada me kake masa me ka masa wanda zaka rinka kai mai lada sadaka jariya me ka mai ka tambayi kanka wataƙila ka ce babu ko to wallahi kai ma in ka mutu haka yayan ka ba abin da za su ba in kana so su yi maka to tun yanzu ka fara yi wa ubanka ba babanka yana kwance ba ka taɓa sayan buta ka kai masallaci ka ce Allah kai wa banka lada ka taɓa sayan kafet ko taburma ka ce Allah kai wa babanka lada ka kai masallaci amma sau nawa ka za ta ritsa ka duk shekara ta ce sai ka canja mata kayan ɗakinta dubu ɗari bakwai da talatin da bakwai kayan ɗakinta ne ka canja mata kujeru ka canja mata kayan kicin ka canja mata kaza amma ka taba zuwa ka sai kafet a wani masallaci a unguwan ka ce Allah kai wa banka lada? ba za ka yi ba ko to kada ka yi na gaya muku akwai masu aran kayan mutane su rike su ki su bayar su ma barayi ne eh wani zai zo malam bini-bini dan ba na aran kaza ka bashi ba na aran kaza sai ya rike shi in lokaci yayi lokaci sai ya nuna babu an yi wata mata ana ce da ita maktumiya tasta'iru mata wa tajhadu sai ta karbi aran abu kaya shine almata sai ta musa ta ce ita bata karba ba tana da shagen wayo sai aka kawo manzo Allah labari aka ce ya rasulullahi wannan mata fa sai ta karbi kaya sai ta kita ta dawo da shi manzo Allah ya ce ku je ku kama ta ku yanke hannunta ka ji maganin barawo yanke hannu waɗannan mutane da ake kama suna satan nan da hannunsu ake yankewa ai da mun huta wallahi yanzu anan ana lissafi fa akwai ɗan Najeriya da aka samu ya saci kuɗin Najeriya shi kadai malam a lissafi Najeriya sai ta shekara tamanin ta cinye kuɗin ba wallahi shekara tamanin wannan sata ɗaya ce da bikin abin da ya sata shekara tamanin ke sa wallahi ina gaya muku ko wallahi ina gaya muku ga shugaban kasar nan da muke da shi wannan Muhammadu Buhari da tijan nan wallahi tallahi ba karamin alheri ba ne a gare mu dangane da danne barayi a kasar nan me yasa ake kinsa suke fushi da shi magana guda ɗaya ne shi ne baya sata ko maƙinsa bai sai ce yana sata ba kuma baya neman mata kuma baya shan kwaya kuma baya wasa da sallah an gaya mana wallahi tallahi a masallacin ofishinsa wani lokacin shi yake limanci wallahi amma in ana baka labarin barayin da ya ta kamawa barayi barayin da ya ta kama 'yan Najeriya waɗanda suke satar kuɗin gwamnati ya ce wallahi wani lokacin baya iya bacci ya ce dole Najeriya a shiga cikin wahala saboda mai kowa ya goge da sata sun saci kuɗi sun kai kasashen waje sun zuba ku duba wannan matar ita kaɗai dizani ɗin nan irin bala'in biliyoyin daloli mace ɗaya kafura ita ɗaya ƙaramin yaron ta yana da jet yaro ƙarami fa ƙaramin yaron yana da jirgin sama ba shi kaɗai ana can ana can bincikenta ana biliyan kaza ta dawo da biliyan kaza dala biliyan kaza dala biliyan wannan kwaya ɗaya ce akwai waɗanda an kakkama su sun daddawa da shi a ɓoye akwai waɗanda an kama ɗin sun ƙi su yadda su dawo da shi ana ta tafka shari'a an zo ana bi ana kama sun ana zagi ana cewa ai mugu ne ai ba da tausayi ya lalata ƙasa an jefa mutane cikin talauci an jefa kaza kaza da sauransu Ya an talauci ba kusan talauci ba sai sun yashe ƙasar gaba ɗaya ba a yi talauci ba sai nan gaba za a yi talauci inda ba a hana masu nan satan nan sata ba wallahi nake gaya muku kuma babu abin da yake kassara mana kasar irin wannan satar ku yi hakuri magana muke akan sata barayi sun sace kuɗin ku kuma saboda munafurcin ku saboda za su sato kudin su zo suna wawwatsa muku suna ba wannan suna ba wannan suna ba wannan kun yadda a kyale su je su gaba da satan kuɗin ma'aikaci duk wanda yake shugaba ne a ma'aikata ya zama barawo ya ta ɗiban kuɗin ma'aikatan shi yasa wannan single account din duk wata naira ɗaya ta gwamnati daga kowace ma'aikata ne ɓurin a jefa ta ta shiga suna ganin alar da an fidda kuɗin kuma za su gani ba ce ba a satan ba ana yi yanzu ma wasu yanzu ma suka samu hanyoyi na ƙwarewa na satan amma dai ba a fili ba so idan ba dakatar da barayi suka daina sata ba bara mu ci gaba ba so sace kuɗi su je su je gidaje a ƙasashen waje su cace kuɗi su je su jirage su sace kuɗi su je wai yanzu ɗan Najeriya ba sai je Dubai ya gina katon mall Dubai irin mall sun nan ba yanzu a Najeriya kaɗai ma in kai mall babban wuri shago kato ai kai kokari ballanta ta je kasar waje manya manyan malls wala sai a ce wani na wani dan Najeriya ne wani na wani dan Najeriya ne amma wala a tarihi baya noma baya kiwo kawai ya rike wata ma'aikata ne da cikin ma'aikatan gwamnati kuma wallahi tallahi Allah duk wanda izarga ya ce Najeriya ba kuɗi ƙarya yake akwai kuɗi barayi muke da su da yawa da yawa a duniya kasashe mun fi su kuɗi kuma da yawa kasashe da suke kusa da mu wallahi tallahi malam mun fi su wadata mun fi su rufin asiri mun fi su gada mun fi su gada ba dan komai ba Allah madaukakin sarki ya azurta mu ya tallafa mana ya taimaka mana ya agaza mana ya ba mu ruwa ya ba mu noma ya ba mu kaza ya ba mu kaza ya ba mu kaza ya ba mu kaza duk wani abu na neman arziki da ake da shi a kasar nan a duniya Allah ya ba mu ga fetur muna da shi ga iskar gas muna da ita ga wane ne muna da shi ga akwai arzikin da ba a ma fara tunansa ba har yanzu a Najeriya yanzu ana ba da labari wajen jihar zamfara ina ne dinnan gaba ɗaya wannan gurin gishiri ne kawai a kwanciya wurin a ƙasa jihar bauchi ɓangaren kaza da kaza akwai kayan arziki gwalagwale da menene duk a zube a ƙasa duka Allah ya bamu amma Allah ya haɗa mu da barayi sun iya sata su sace kuɗin jami'a su sace kuɗin asibiti su sace kuɗin kasuwanni su sace kuɗin 'yan sanda su sace kuɗin sojoji su sace kuɗin talakawa su sace kuɗin kwalbati su sace kuɗin rijiya su sace kuɗin hanya su sace kuɗin airport su sace kuɗin komai kowa duk wanda abin ne ya samu in ba mai tsoron Allah ba sai ya sata yanzu kwanan nan ana rechin Najeriya akan economy Najeriya tana cin kasashen da suka ko ina economy ya yayi kyau ya daga saboda mai an rage wannan sace sacen sata ta zama halal yanzu dan siyasa wanda zai hana shi sata abokin sa ne sa ne sun fi son a ba su dama wanda zai ba su dama su yi ta ɗiban kuɗin al'umma sun muna goyon baya a yi ta tatse su a yi ta tatsa su a yi ta tatsa su a zuba mana kudin a baitul mali a yi mana hanyoyin jirgin kasa, a gyara mana mu ‘ya'yan talaka su je su yi karatu ba wai a bar wani mutum ya hau da shekara sittin saba'in amma ya fi kowa sata ɓarawon banza ɓarawon wofi suna nan da yawa kawai ba a so a faɗa ne amma ita ce gaskiyar magana malam Allah ya musu duk abin da zai musu suna da gidajen gona suna da kamfanoni kamfanin shinkafa kamfanin taliya kamfanin omo kamfanin wa ga shaguna ga tireloli ga menene amma shegen son mulki suna son mulki kuma a basu su dama su sace kuɗin mutane wani inda zaka bashi da nan har ya mutu ya yi ta cin kuɗin sa ya iya ci ya more ya sa rigar da ya ga dama ya gina gidan da ya ga dama ya auri matar da ya ga dama ya hau motar da ya ga dama har ya mutu ba zai cinye kuɗin sa ba amma yana nan zai iya sa a kashe mutum don ya tabbata akan kujerarsa saboda sata so muna masa addu'a Allah ya kara masa lafiya da juriya wala ko wani ya zo ya zage shi wallahi suna zagin sa ina ga muku akan wannan abu ne saboda me lalle mutane suna cin matsi an matse su saboda ba samu kuɗi suna walwala da su ba ya kamata a bar mu rayu noman rayuwa ba wai su sato su zo su yi tata adi ba ga sunan bila adadin ba za su lissafu ba sun yi corruption alƙalin sun lalata su sai mutum ya saci naira biliyan kaza idan an kai shi kotun za a yi mai shari'a sai a zo a yi lissafi da alƙalin zan baka naira miliyan 200 biyu ka kashe kes ɗin ba dole kashe ba Allah kuwa to bari tambaye ku biliyan ɗaya mutum ya saci biliyan ɗaya nawa kenan ba miliyan dubu ba to ka gaya mu alƙalin da a Najeriya za ka zo yana ma shari'a ka je gida ka ce da shi a cikin miliyan dubu ɗin nan zan baka naira miliyan ɗari biyu ko ɗari uku ka kashe kes ɗin nan dan Allah bai zai kashe ba ko ka yi ta janta sai tsohon nan ya mutu haka suke cewa ka yi ta janta sama da shekara kaza shi sa kake ganin ana ta shari'ar abin alalace saboda mai bribe an bawa alƙalan bribe kuma lauya duk inda yake za a yi zuwa a ji a ɗauko shi kai yanzu halin da ake ciki a ɗauki naira miliyan ɗari biyu a baka yau me kake nema kuma ga ba tsoron Allah to shi yasa tsarin sharrin hukunci da dokar da ba ta Allah ba kenan in dai akan alƙali ya kama su ya daure su ne ba za su kamu ba wannan wani babban mutum ne yake gaya mu yace malam ku dai ku ci gaba da wa'azi ku ce a daina yin sata kawai ce amma wai batun ma gwamnati ta kama barayi a sasu a kotu a'a in mutum ya saci biliyan ɗaya damu zuwa kashe mu raba ake yi jami'an tsaro za a ba su naira miliyan kaza kai alkali za a ba kaza lauyoyi za a ba kaza ku taimake ni ni kuma in rike kaza ko kuma in ba kaza shikenan kudin gwamnati ne kudin banza ne haka abin yake mutuwa wallahi Allah mana ne yasa Allah mana maganin su eh muna fata Allah ba mu gabani masu tsoron Allah da za su taimaka mana su tallafa mana adalci da yi wa mutane hukunci shine zai sa samu zaman lafiya amma a kyale mutane ba a musu hukunci akwai matsala yanzu wannan matar ya sunanta kun ji na gaya muku auren abu take karba sai a zo a ce ta bayar ta ce a annabi ya ce ku je ku yanke min hannunta yan uwanta suka ce kai yanzu matsayin matan nan a a yanke hannunta sai suka ce kai ai wanda a je a yawan annabi magana canja hukuncin nan ka duba tun a da na yau sai aka ce wa za a yi magana a samu usama ibnu shi shine masoyin annabi yana son annabi annabi yana son sa yana son mahaifin shi ma'ana dan fadar annabi ne dan hannun dama dan goshin manzon Allah ne Usama ibn Zaid aka je aka samu Usama aka yi mai magana ba wai aka bashi kuɗi ba da Allah ka taimaka mana kai wa annabi magana saboda matsayinka ka ce masa da Allah a duba yadda za a yi dai a san dai ya dai za a yi dai akan lamarin yanke hannun matan nan Usama ya je samu manzon Allah ya kora mai jawabi ka san me annabi ya ce masa ya Usama ya kai usama kar in sake ganin ka ka zo la'araka kar in sake ganin ka ka zo kana mun magana kana neman ceto kana neman ceto akan haddi daga cikin haddin ubangiji Allah ya ce a yi kaza ka ce wai kana neman alfarawa, kar ka sake zuwa wallahi ka ji adalci yana gama musa magana bai tsaya ba kawai sai hau mambari ya ce a zo a haɗu dama in manzan Allah zai isa da saƙo a sama yake faɗa yi ƙwarai kuwa ya ce ya ku mutane an fara hudubar kenan hudubar ba sai a juma'a ba inna ma ahlaka man kana qablakum abin da ya halakar da wanda suke kafin ku annahum kanu idza saraqa fihim ash-sharif tarakuhu idan mai matsayi yayi sata a cikin su shine ash-sharif in mai matsayi yayi sata sai su kyale shi ba a kai shi kurkuku ko an kai shi ba za a yanke hukunci ba za a yi surute ne kawai a cika takarda a sako shi kamar yadda gashi yau Allah ya kara manzon Allah daraja muna gani a ƙasar nan idan kaga an kai mutum kurkuku bai da gata ne idan kaga an yanke hukunci akan wannan wallahi bai san mutane bane bai da kuɗi ne idan kana da kuɗi babu matsala waye ake mai hukunci mara gata yanzu yanzu faɗan sanda zai kama ka a nan yi laifi ko a mota ko a wani abu in ya kama ka mu tafi ofis in ka ce ofisa mu tafi. kuna cikin tafiya sai ce kaga kai abin nan kai baka gane ba ofis din za a je din ne malam da Allah ba haka ake ba sai ya ce maka ofis din za a je shi ba yace a je ofis din kace eh a je sai shi kai yanzu ofis din za a je in baka gane ba shi kaga dakatar kai wani abu kawai ka je wai kai wani abu cin hanci da rashawa kenan eh cin hanci da Ka yi wani abu ciniki za ku yi shi ka ɗauka ka bayar da shi a yayi kaɗan ƙara kuma wannan duk ma'aikata da ka sani ba wanda baya wannan sai wanda Allah ya kubutar ina nufin ko a soja ko a ɗan sanda ko a immigration ko a custom ko a yan ndle ko yan karota wa yake ma maganar ɗan karota kai kai za ka bata mana zance wallahi wallahi ake wannan magana na wannan me wannan san san abin hannun wani ba za a ma ba sai a sake ka za ku ga an ta faɗan laifi wani ya laifi wani ya laifi an yi laifi an ta kaza a ta faɗa a jarida a ta yaya ta a gidan rediyo a ta kashe lokaci a ta hira yau bayanin kaza kaza za a yi duk za su yi su gama ba abin da za a yi in ka gani mutum bayi da wannan man wasalwa yawwa wani wai wai wai bai iya turanci ba yana zuwa wai kasar waje ana kaza sai wani ya masa magana ya ce a ah, alhaji kuma in ka ji ingila ya kake yi ya ce kamar yaya nake yi sai ya zaro haka damin kuɗi dubu ɗaya ya ce kaga wannan farar dubu ɗaya ya ce ba abin ba ƙasar da ba za ta je ba da wannan nake magana To abin da nake so da wannan ina taba ta komai zan yi. ta ce wani abu ne yana sauka waya zai a kira ɗan uwansa wanda yake jin yaransa su je su tafarka biya zai ba a kasar da ba za ka je ban baka da kuɗi wala haɗakin kaba sai ka shiga lami lafiya ko baka iya larabci ba za a shigar da kai wallahi kuɗi wallan ka raba mu da talauci ka ba mu da yawa da yawa da yawa masu albarka abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku idan sharifi mai matsayi yayi sata kyale shi ake wai idza saraka fihim ad-da'if saraka fihim ad-da'if in mai rauni yayi sata a cikin su qata'uhu sai su yanke masa hannu wallazi nafsi bi yadihi na rantsa muku da wanda raina yake hannunsa law anna fatima binta muhammadin da na na fatima yar gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sarakat za ta yi sata ko laqatatu yadaha wallahi sai na yake hannunta Allahu akbar Allahu akbar in fatima annabi ya ce in fatima ta yi sata sai mun yanke hannunta da shi mu suna aiki da wannan da an huta malam barin gaya muku yan hizba suna faɗa wasu daga cikin jami'an tsaro suna fada ana zuwa ana ɗan eh, me ake cewa patrol zagaye ana kama matan banza idan ka kama karuwa a garin nan kana kama ta daman za ta dariya ma za ta yi na rantse muku da Allah dariya ko yarinya yar iska in an kama ta da ne ma ake yanzu ba a yi daga can sama za a bugon wawa ya ce wane ne officer in charge waye ne ko ba shi ba shi kai ka sake ta kuka shiga tashin hankali cat ya gama wayar in ya zo shi kansa ofisar wayar da aka yi masa ma in ya zo ajiye ta haka zai ajiye ta wallahi wani an gaya masa wani ne ya bugo masa waya zai magana shi akan wani abu wayar fa ita kanta da yana karba hannunsa yana rawa ka san da zai karbo sai dai tsuguna ka duba ba ga mai wayar a can baya nan amma saboda tsabar tsoro da ganin girman mutumin waya yake amsa sai da ya tsuguna yana yana yana wai yana girmama magana da wannan mutumin sake ta ba inda za ka yi dole kuma ya sake ta wallahi sai ka ji sun ce a ai wannan uh, wani ne fa ya kira sai a faɗi suna wani babban mutum ce to a yarinyarsa ce ai saboda haka yara yan mata masu iskanci suna cikin yanci malam dan ko an kama su wallahi tallahi sai an sako su saboda suna da waɗanda suke za su yi musu komai da komai to ballanta na ɗaukan kaya satar wani abu a gwamnati ha ina annabi ya ce ku kawo makzumiya aka kawo ta ya ce ku yanke mun hannunta haka aka datse hannunta wani ya yi sai magana abdurrahman ibn jarir ya ce mun tambayi fubala ibn ubaid akwai hukuncin da malamai suka ce idan an kama ɓarawo ya yi sata an an yanke hannun iya nan ake yake wuyan hannu yankan farko nan dinnan shi yake butsarewa to sai ku cire hannun sai ku daura masa shi anan haka ake yi duk inda zai je yana yawo a ganshi wannan sata ya yi ga hannun alace amina sunna shin annabi ya san da wannan sunna ne ko ishadi ne na malamai sai ya ba da hansa ya ce ai an zo da barawo wurin annabi aka yanke hannunsa bayan an yanke din annabi ya ce a ɗaga hannun a sa a wuya a ɗaure kamar yadda shi mai riwaya yake ba da labari fadala ibn ubayd wannan hadisin abu dawud ne amma hadisin yana da rauni da imamu tirmidhi sun ruwaito shi kenan hukuncin ba musallam bane ba ba sai kuma dole ne in an yanke masa hannu sai an rataye masa a wuyansa ba malamai su ce shi barawo tubansa baya masa amfani wala tanfa'u sariqu tawbatuhu illa an yarudda ma sarakahu tubar barawa ba zai masa amfani ba sai dai in ya mayar da abin da isa ta ka saci wannan wayar ka je ka ji wazi to ka ɗauke ta ka maida ta kudin su ka je ka ɗauka ka je ka dinka riga kai kaza ka ji wazi je ka ka nemi kudin ka mayar a'a wani abun su ka ɗauka ɗauki abun ka mayar shine tubanka ba ya sata ya sata ya sata sai mutum ya zo ya tari a masallaci da dan karamin sa astagfirullah astagfirullah astagfirullah a ba sai kamiyar shi sa na gaya muku in kuna tare da ni ka roki Allah ya cire maka sha'awa da son kayan wani idan akwai abin da yake wa mutum gefe hana shiga aljanna Allah ka yafe mana shine cin kayan wani a yanzu za ka iya mayarwa yanzu kana da numfashi in ma ba ka da shi to kana da hanyar da za ka yi ka nemi a yafe ma kawai ka faɗa ka yi ka ce a yafe ma shi yasa ce fa in kana muflisan ta hallala min sahibil mal idan matsiyaci ne wanda ya saci kayan ko wanda isa ci kuɗin ya tsiyace ka cinye kuɗin to ka nemi mai kayan ya halatta maka mana ya yafe maka ko chocolate ne ko ka dauka na wani wa illa za ku yi jayayya da husuma da shi ranar tashi alkiyama la ilaha illallah shi sa malam mutum da kansa yake wani da kansa yake zuwa yau kansa rijistar da zai shiga cikin wuta bai sani ba yanzu malam ka kwatanta wanda an bashi ciyaman ne na local a a'a kansila ne a'a kaza ne a'a kaza ne ka tuna kwanan nan wani babban mutum yake gaya mu ya ce ai yanzu malam siyasar da ake yi ita ma ta zama ta dillanci duk wanda ya ga ya yi kauri ya yi kwari a siyasa to sai ya zama wani ubangida na dolen dole duk ciyamomi ko kansiloli ko 'yan majalisa ko sanin ko wane ne suke ƙasa da shi to dole shi ne zai ringa zuwa yana ba su umarni ya ce ku yi kaza ko kar ku yi kaza sannan yana zuba jarinsa zuba jari shine da suke yi idan an zo sayan famai ko kashe kuɗi na kamfen sai mutum ya zuba kuɗin su siyo fam ɗin fam kaza ya siya duk ya sai sai ya duba ce wane zo a baka wane zo a baka wane zo a baka sannan yaya za a yi hada-hadar kamfen da samun mutane zai zuba kuɗi zai tara ma mutane zai kaza amma fa duk lokacin da ka samu kuɗi to ba kai kaɗai za ka ci kuɗin nan ba tare za ku ci da shi kuɗin constituency project da ake cewa kuɗi da ake raba musu miliyan ɗari biyar miliyan dubu a miliyan ɗari takwas miliyan kaza na aiki wa mazaɓu to tunda shi ya baka shi ya maka hanya shine mai gidanka idan an sako wannan kuɗin sai ya faɗi iya abin da zaka turo masa miliyoyin da zaka turo masa wannan kuɗi ne aka baka ka je kai wa mutanen ka kwalbati ka gyara musu hanyar unguwarsu ka gyara musu rijiya marasa sana'a ka sama musu empowerment na ɗalibai da yara mata a sama musu sana'a yawa wannan kuɗaɗe kowanne cikin jami'an na 'yan siyasa ana ba su wannan kuɗaɗen da za su je su yi aiki gwamnati tana ba su wannan kuɗin gwamnati ta ɗauke su ne a matsayin delegate da ita za wato ita ce fida ita za ta ba su wannan kuɗi su kuma sai su ƙarasa wajen talakawa su yi aikin shi sa wani lokacin da aka zo kana zagin federal government bata ma kaza ba wani bai ma kaza ba to amma dan majalisar ka an bashi kuɗin da zai je ma aiki na kaza na kaza na kaza ya cinye kuɗin da haka mai gidan su yi masa lissafi ya ce kaza zai bayar in ya zo ya wawuri wanda zai wawura ya bashi sauran shi ma ya kwashi abin da zai kwasa ya zuba akawun ɗinsa in an ci sa ya samu wata tsohuwar firamare je mata fenti idan ya sai ya ce a me ake rubutawa ne ba renovated ba eh? eh a'a sai mutum ya rubuta sunansa ya ce shi yayi ka kwaskwani ma ya kamata ya rubuta renovation yayi amma sai ya rubuta kamar shi ya gina ta sai a ɗauki hoto sai a ce ai ga katon makarantar da ya gina wataƙila kuma fenti ya mata wani ya taba zuwa ya je ya gyara wa mutane kwalbati ya je ya dauko masu daukan hoto ya yi fenti ya rubuta sunansa a jiki cewa shi yayi kuma gyaran kwalbati kwalbatin tun kafin haife shi ma yana nan irin tsohon kwalbati ne tun lokacin zamanin su shagari kawai zuwa ya dan gina bulo kwaya bakwai can kwaya bakwai dan gyara ya dauki hoto sai rubuta sunansa shi ne sai suka zo suka rugurguje shi san zuciya haram yanzu da haka ake rayuwa to shi ma an matse shi shi ma dole ya matse ku banda kwangilar ƙarya a tarhutawa kwangilar ƙarya yanzu ruwan <laughs> ruwa na faro wata ko suwan wata roba ɗaya misalin ka ce naira ɗari wallahi malam in sun ga dama za su iya rubuta ta a gidan gwamnati kowace ɗaya an siyo ta a naira dubu bakwai da ɗari biyar kuma a kasuwa nawa aka sai ta naira ɗari ko naira tamanin haka suke yi ba dai kun ce kana ci kuɗi ba to zai rubuta an yi an saya a gidan gwamna an saya a gidan sanata an saya a gidan shugaban kasa an saya kaza roban nan ana sai da ita naira ɗari ɗari ne amma sai a rubuta mata naira dubu bakwai da ɗari biyar biyar aka sai ta wa zai zo ita bibiyan waɗannan abubuwan wannan kaga in an toshe wancan hanyar da za a saci kuɗin haka kawai to yanzu ta kwangila ta ƙarya da kashe kuɗi da za a yi na gwamnati ko na makamancin wannan to wani ake idan mutum zai yi wa mutanensa wani project haka duka duka bai fi naira miliyan sha biyar ba wallahi tallahi malam sai ya rubuta naira miliyan ɗari uku bari buga muku misali kwanaki wani bawan Allah an kama shi taki ne ya yi oda a jiharsa wani gwamna ne buhun taki nawa ake sayar da shi da Allah na'am misali dubu biyar da ɗari bakwai ko ko ka ce dubu shida a farashin sari nawa ne asa da haka to sai ya rubuta cewa ya yi odar taki buhu dubu kaza amma takin nan da aka lissafa kudin da ya faɗa ya yi odar taki buhu dubu kaza kowane taki guda ɗaya ya tashi akan kuɗi naira kusan dubu saba'in buhu ɗaya kusan dubu saba'in amma amma ya siyo ya kawo gashi nan kuna gani ana ta raba a kai da ya yi kokari ya raba mutane taki amma ka tambaya a nawa ya siyo shi a nawa ya rubuta ya siyo motoci ne gwamnati za ta ya misali wannan wani sirri ne na babban karatu ne don ku gane yadda ake cin kuɗin gwamnati shine za ga mutum wai ana mai murna ka ai wani yaran kai da ya fito gari wallahi a ah, dole ya fito gari mota ce za a siyo kamar za a siyo mota guda biyar ko guda goma ƙananan motoci na ofisoshi kaza kowace mota ɗaya a kamfani ba za ta wuce naira miliyan biyu ba ko miliyan ɗaya da ɗari biyar wallahi tallahi malam za su iya siyo ta kowace ɗaya akan naira miliyan sha biyu kuma an rubuta an aji suna da barkace irin waɗannan abubuwa duka shi ma wannan kaga barawo ne sata ce so sata tana da yawa shi sa idan ka ga mutum ya hau kujera ta gwamnati inda kuɗi suke gittawa baka ga ya canja ba to kai masa addu'a kuma ka girmama shi mutumin kirki ne idan ka ga mutum ya zama shugaban 'yan sanda ko dpo ko wane ne ko wane ne ya tsallake irin waɗannan abubuwa to ka masa addu'a akwai moron ofis da ake barwa impress a nan ƙananan ofisoshi ma duk wata akwai ofisoshin da za a zuba ma wasu kuɗi na ɗan aikace a kayi baƙi ne ai kayi ne ne sauransu cinye su mutane suke yi yanzu misalin ma'aikaci shugaba a ma'aikata zai iya zuwa ya rubuta wa gwamnati cewa yana so a gyara musu bandakuna a gyara musu ofisoshi a gyara kaza sai a zo a hada baki da dan kwangila duka duka wannan aikin zai ci naira nawa miliyan nawa magana ta Allah mu yi ciniki ranka dai gaskiya wannan aikin zai ci naira miliyan uku da ɗari bakwai sai ce to ka rubuto mun quotation amma fa ka ce mu raba zamu ka rubuta mun naira miliyan ashirin haka za a tura a ta processing ana bi wannan renovation din gyaran da duka duka bai wuce naira miliyan uku ba ya rubuta naira miliyan ashirin da wani abu kuma haka gwamnati za ta sako masa kuɗin idan an sako kuɗin zai a tura ta wajen ɗan kwangilar shi kuma mun sun yi yarjejeniya saboda haka sai ciro kuɗin daga gare shi yanzu dabara suke ba sa bari a tura ta din su don za a iya bibiya akwai bibiyan to sai kawo masa kashi kuɗin hannu da hannu a gida zai ɗauka ya bashi ni ban ce dala ba ni naira na ce ni ban ce dala ba dala a amerika muke za a bada dala nera nake magana ni ba dala nake magana kan ku kan ku zo ku ja mun masifa ni wallahi ban ma san tunanin ku zai kai can ba ma na ma fasa ba da labarin ma zuwa اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهل هوزة الدين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورحمه الله وبركاته. wannan ce wai liman ne ya manta sujjada ɗaya sujjada guda ya manta kun san matsayin sujjada dole ne ko? sai aka ankarar da shi amma kuma bai gane ba ya manta sujada aka fadakar da shi bai gane ba an yi tasbihi bai gane ba sai wani kawai ce sujada fa ka manta wai yaya sallar wannan mutumin da ya yi magana a sallah da aka sai da ya gaya mai da hausa ya ji tukunna sannan ya gane ba laifi bai kamata ya yi magana ba gaskiya Allah ka in ya idar da sallar ne akwai yadda za a gyara sallar to amma malamin fiqh sun faɗa cewa duk wanda ya magana ta gyaran sallah sallarsa bata ɓaci ba ya yi magana don gyaran sallah shi yasa ai tasbihin da ake subhanallahi din ai bai ɓaci sallar ba to tunda ba magana ce wacce ta yi tsawo ba sallarsa sa bata ɓaci ba tana nan an taɓa yin wannan a wani masallaci wani liman yana sallah yana karatu yana karatu sai kawai sai wani ya masa gyara irin masu gyaran kuran nan da irin dan sabon hadda din nan yana yana haddar wurin ya aka yi sha'afa ya sai ga kamar liman din ba daidai ba sai wa liman gyaran kura gyaran kura shine gyaran kuskure <clears throat> liman ya dawo ya karanta yanda ya san ya haddace duk masallaci ana ji cewa daidai goganka mai dan haddasa sai ya daɗa mai da liman sai ya dada karanta masa da ayar baya yana ƙoƙarin ya danna shi wata sura daban wadda ba ita yake yi ya je ya dawo ya je ya dawo malam karatu ya ki tafiya wannan mutumin dan naci ya riƙe liman ya hana shi tafiya shine wani wani kawai a cikin masallaci ya ce malam ci gaba daidai kake yadda ci gaba daidai kake yi to sai da yi wannan maganar sai shi mai gyaran ya gane cewa gyaran kura yake masa aka yi da sallah kuma ya kama ya yi tafiya sa bai wata sujjada ba bai kowa. to kaga wannan ba daidai bane shi kuma na kuskure ne gaskiya da sai ya kyale liman nan in ya gagara ba sai rukuyi ba ko ya banza da shi ya ki kula shi ba sai ka saurare shi ba wannan ya ce limamin da ake tahiya ta ƙarshe sai alwalarsa sai ta kare wai ana zaune zaman tahiya ta karshe kafin ya sallama ya je karya musu alwala ya zai yi hakan nan zai miƙe ba zai sallama ba ɗab ya nuna wani ya ce kara gaba wani sai ya ja ya ja ya ja ya ja ya shiga ya ƙara samu tahiyar ya sallama amma a mazhabar hanafiya in har ya gama tahiyar sai iska ta zo masa ya dan sake ya tusa to alama ne na cewa ya kammala sallar sabatu don su a wajensu in mutum ya idar da sallah sallama ba dole bane duk abin da zai yi na nuna ya gama sallan yayi so kana gamawa in kai buhut shikenan alama ne na cewa <laughs> sallah ta kammala kenan wannan a hanafiyance amma wannan ra'ayi yana da rauni gaskiya yawwa manzo Allah ya ce tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim so tashi zai yi kar ya sallama haka sai ya tashi a ga dab ya fita cito gaskiya liman ya samu matsala nan sai wani ya zo ya wuce sai ya musallama wannan ce Allah mai da malam gida lafiya wannan dan uwa ne yana jin ya dan ji wa'azi yace mutumin da ya saci wani abu wanda a lokacin da ya sata darajarsa ta kai kimanin dubu ashirin to amma barin gani idan mutum ya sayi wani abu kai wanda darajar wannan abun ta kai kimanin dubu ashirin sai aka sace amma da aka sace lokacin darajarsa ba ta wuce dubu goma ba malam yaya hukuncin barawon in yana so zai mayar da kayan yana jin abin da yake nufi wannan wayar ya sayi ta naira dubu talatin misali ko watakila ya yi amfani da ita shekara biyu shekara uku da yanzu za a je a yi kimata a kasuwa ba ta wuce dubu sha biyar ba to sai ya sace wani ya sace wayar to idan an zo za a biya in an zo faɗan kuɗin wannan wayar za a ce kuɗin ta nawa talatin amma kuma yanzu darajar ta bata kai nawa ba ya za a yi ba zai biya ni daidai yadda darajar waya take a yanzu kun fahimce ni to za mu iya juya matsalar kuma mutumin da ya saci wani abu a lokacin da ya sace shi kudinsa dubu hamsin bayan shekara biyu shekara uku hudu biyar yanzu ya ji wa'azi yana so zai biya wannan abin yanzu kuma da aka je kasuwa sai aka ga abin nan ai kudinsa dubu casa'in da bakwai nema da ɗari biyu da hamsin nawa ta karu arba'in da wani abu to shi kuma yana so ya mayar wa da mai wannan abin Wani abin da ya sata ya za a yi sai ya je kasuwa ya sayo wannan abin tunda ba kudin ya sata ba wani abu ya sata sai ya je kasuwa ya sayo shi ko dubu ɗari ne sai ya mayar wa mai mutum kudin da ya karu kuma ya je Allah ya san yadda zai yi masa ranar tashi alƙiyama Allahumma illa sai dai in mai kayan ya yadda yanzu a biya shi dubu hamsin ɗin akwai iskali ko kuɗi ne ma watakila mutum ya sata bayan shekara kaza watakila yanzu sai kudin suka iya ninkawa kuna makamanci wannan to negotiating ake daidaituwa ake da yarjejeniya tsakanin mai kaya da wanda isa ta Allah ka kiyaye mu ni dai ina faɗa ina maimaita in kana so ka gamu da Allah lami lafiya ka sanci kayan mutane ko da ranka ji kana so ka gaya wa ranta ka na haƙura kamar azumi ne kana azumi tsakiyar rana kaga ana cin abinci mai kyau kyauta ana bayarwa gashi nan wurin sai ka hana ranka ka ce ba za ka ce ba saboda kana azumi to haka in kaga kayan wani ka ji cewa mm, mm, ba zan taba ba to wannan shine zaka kubuta ka zauna lafiya amma yau mutum bai isa bar motarsa a kofar gida a buɗe ba sai an buɗe ta an yi sata bai isa je masallaci da takalminsa ba sai an ɗauke yanzu ko ni ina duk wa'azin nan da nake muku takalmi na fa yana ciki ba lai tallahi yana ciki kuma na kuskura na gane a waje aka bar mun shi to shi kansa dan hizban zai gane kurin a nan ake samun shi subhanallah saboda wani zai zo na taɓa zuwa wata ran muna lokacin ina jami'a muna karatu a madina na zo hutu ko na taɓa gaya muku a karatu ko ban faɗa muna manta ko wani wuri dai na faɗa na je jidda malam na darje na sai wani takalmi na ko ba shi mai kyau ina jin daɗi na taho da shi na zo masallaci lokacin ma jafar ana karatu ina jin mun sauka da la'asar na amin su amin la fi masa na ɗauro takalmi na mana a kafa malam na shigo a kai karatu a gaggaisa ta kofar liman na manta na ɗauka a saudiya nake na basu a kofar liman malam lafiya ana ta gaisawa kaza kaza kaza ana ta gaggaisawa kaza kaza sauransu muna gaisa da malam ya fita zai tafi na fito zan ɗau takalmi na na nemi takalmin nan na rasa da ce na dawo gida kenan dan bala'i kai na ji zafin daukar takalmin nan na duba na duba na duba na ce Allah isa ta dole ne Allah isa kwarai ku da gaske sun yashe ne. kuma ƙuri ne sai da tara kuɗi fa na siye shi daga nan zan zo masallaci sai na yayi ko yan silifa na ka duba fa liman ne fa ni wasu daga mun kafa ba haka wata rana taho shi ma da mashin daga gida ina sauri mashin ɗina ina dan tahowa daga gida in zo sallah na dan faka shi a wajen fa daidai kofar liman fa hawa wala ana aidar da sallah malam na zo ne mashin nan da rasu ai ai ai barawa ne ya sha kunuti a yau wannan lokacin addu'a na ce kowa ya daga hannunsa a masallacin nan ya kuwa ta buga addu'a ba daɗi ɗaukan kayan wani yanzu wannan waya taka ka zo karatun nan tsautsayi ya sa Allah ya kiyaye wani ya sa hannu ya zare maka ita wallahi haka za ka koma gida kamar baka da lafiya ga ta ba komai bane a ciki to kaji ka gani eh <laughs> kaji wai wani ne waya ka je shagonsa aka a shagonsa ko suka sace mai waya a shagonsa ba aka sace masa waya wai ya zo ya kabbara yana sallah yana karanta da kuma <laughs> zai taufalaki sai aka ji tafi tsallaka ta da zaja saboda tunanin ta yake yi kuma shi abu duk yadda komun rashin tsadan san dai an raba ka da shi wala ce ka ji ba daɗi musamman yanzu waya mutane kusan komai a cikin waya suke transaction na banki a waya lambobin wasu mutane masu muhimmanci a waya wani sako da aka ma baka so ka manta a waya wani wane ne a waya har kawai mutum ya zo zare ma ita ya dauke ma ita Allah ya sauki Allah wannan ya ce kaga mala ana ba ku labari a masallaci ba a masallaci a masallaci kuma mu ya mu ne ana karatu ana komai amma Allah kana sakaci zaka neme shi karatu yasa muna buƙatar a rinka faɗakar da mu haɗarin sha'awar kayan wani wallahi kuma abun bin mutum yake malam tun yana yin karami karami karami har yanzu zama babban dan fashi da makami wani mutum fa yake gama yace wallahi malam iyalinsa ne yace wallahi idan ya shiga gida ya kwanta ta san yana barin kuɗi a mota sai ya shiga ban ɗaki zai yi wanka ka san mutum mutum ya shiga wanka ya alƙal ya minti goma sha biyar ita maza ta ɗauke mu kullum ɗaf ɗaf ɗaf mata sama ita je ta buɗe motar ta buɗe ta zari kuɗi ta zari kuɗi ta zari kuɗi ta sa aljihu ta dawo ta ajiye sai ya koma kasuwa ya ciro kuɗinsa ya yi ta mamaki shi ko ina shi ko me yayi ya kashe dubu uku da ɗari bakwai ya ƙare tunanin sai gagara kullum haka saboda kuma baya tsammanin shi kuma mukullinsa gashi a hannunsa kuma yaransa ba sa shiga ɗakinsa balanta a ce sun ɗauka kuma baya tuhumar 'ya'yansa da wannan dan bai musu wannan tarbiyar ba kuma baya tuhumar iyalinsa ya ce mallan da nan tun fara addu'a su jaga ina ce Allah fara wannan ka bayyana mun shi kuma dama haka ake duk abin da izo tsaya maka a gaba ko sashi a sujada sashi a sujada wallahi wallahi Allah zai ce muke kama nan ai kwarai da gaske yace arha wata rana ina wanka sai na ji ɗab an zo sai na ji ƙarar makulli kashar to Allah ya karba addu'a kenan sai ji sadaf sadaf sadaf sadaf an fita sai ma sai bude sai ya duba kullun sai ga bai ganshi ba ya ce ai malam da fa jiki jikina kawai na sa riga ta na fito <laughs> ai sai ya sauka gareji yana zuwa aka hadu, an bude ana ta irga ana zara ana zara ya to haka al'amari yake to bani kudi kuɗi na ban kuɗi na a'a kaza ba na son wata magana ban kuɗi na ya karɓa ya rufe motarsa ya dawo bakin ciki da kuttu ya ishe shi a gidan shi riga yanzu in mace mai son zuciya ne ka zo da ɗan sauran canji karate kasa akwai wanda zai shigo gida zai irga dubu bakwai ne a dubu ashirin ne dubu kaza akwai a ɗari biyu a ɗari uku an ce katin waya a an yi mai wani baya irgawa mata suna son wannan wanda baya lissafa kuɗin sa in ya dawo da wasu alkawari ne kana ratayewa sai an caji a jihunka in a nan kasar sai ga an da su ba yadda suke daidai ba suna yi duka to wanda ma kawai ka halatta mata ka ce kawai ta ce halal in ba ka ba kuma matsala wallahi to ina so na gaya muku lalacewar al'ummar ne ta kai ga hatta a cikin gidajen mu to ina ga ɗanka da ka haifa in uwarsa za ta yi wannan kaga ai ta ba shi lasisin ne ya je maka to daga gida ma an fara maka to kaga sai dai Allah kiyaye wannan ce ayan nan da take magana akan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah me take nufi ku ji tsoron ranar da za ku koma zuwa ga Allah kiyama kenan Allah ce ku ji tsoron ranar da za ku koma za a maida ku da ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na kammala muku na cika muku addinin ita wannan ayar farko tana magana ne akan ku tuna kiyama da za ku koma Allah zai tashe ku ita kuma wannan ku tuna an kammala muku addini da zuwan annabi su ba su da alaka da juna wacce ce ta ƙarshe a ciki wacce take ta ƙarshe wacce ƙuyo man turja'una fihi ila ita ce ta ƙarshe a bisa zance mafi inganci na malamai ya ce kuma yana neman aikin ɗan sanda ku taya shi da addu'a Allah baka nasara Allah raba ka da tsince tsince wato ai gaskiya ne da tsara hanya da karban kuɗin mutane naira ashirin ashirin mutum ya tsaya ya riƙe bindiga yana yana ana bayarwa kaga ka zo wai dan sanda shi zai gaishe ka alai barka da yamma ina ruwanka da shi zaka ce mai barka da yamma ko kai aikin ka wani ya zo ya kafa la'ayi yana ta karban kuɗin mutane duk wanda ya zo ashirin goma hanyar yan hayes ne da yan tasi ashirin goma talatin ashirin goma talatin ana bayarwa ana bayarwa ana bayarwa bai sani ba kawai ashe akwai sa mijin yarsa shi ma ya tuko motarsa da aljihun sa ya cika yana ta karba yana zirawa sai ga surikinsa sa yana zuwa ya ga cewa sa ne shi dan sandan ko shi jami'in bai gane mai motar surikin nasa ba ne hankalin su kawai kawo kawo kai ya kawo nan abin kalan kalan sai ya sai ya leka ce baba ina wuni ina da ita to kai ba a zan da Allah faka nan dama zan ake ka gida ina neman ka zan ake ka gida sai ya farki an ji kunya da wannan ka tara kai wa yarka kujeru da gadaje ko da wannan ka tara kai wa yarka kayan kicin ko wulakanci malam dan uwa yace yace ni kaina sai na shiga kunya na sa abin ni in dauko 20 din in bayar in wuce ya ban wuce ma yace in tsaya yace ya hada masa kayan cefa ne yace kai mai gida da wannan kudin da yake karba sai ka sai kwai aka sai buhun shinkafa aka sai wane ne kai wa iyali mata kuma ana can ana neman na banza ta kawo su kama kama ma suna diba suna ci Allah ka rama mun haram wai wani ya ce mutum gwamnati ta ba shi aikin kwangila har ya samu damar cire 10% shin me hukuncin ciran kudin tola ban gane ni wannan tambayar ba kamar ya cire 10% akwai wanda zai mun bayani wai an bashi kwangila ya samu daman cire 10% to ka yi kwangilan ne ko baka yi ba a'a sai da kwangilar ka yi ka cire 10% din koya ya ban gane ba kudin da ake mai ba shi nake nufi ba mana wani abu ne daban kwangila ce wai wannan gwamnati wai ta ba shi kwangila ya samu dama ya cire 10% mai hukuncin wannan 10% nan? bai kammala aikin ba ya cire 10% in haka ne to ba zai yi aikin ba daman ku gane wani abu ita kwangila ai dan riba ake yin ta ko ita kwangila wannan gidan za ka gina shi a naira miliyan ashirin a shari'ar musulunci ba laifi ba ne don kaci a biya ka naira miliyan talatin a kwangila ba haram ba ne a yi shi mai yin kwangila wannan shi zai yi kwangila an ce gina hanya a an ce gidan mai a an ce makaranta ya je ya sa injiniyoyinsa sun masa lissafi a wajensa shi abin da zai kashe naira miliyan ashirin zai ba wa gwamnati nawa za a biya shi ba laifi bane dan ya ce a bashi miliyan hamsin kasuwanci ne ai kuma sai gwamnatin ta duba ita ma ta ce za ta bashi miliyan hamsin so 10% wane ne percent a ciki dama ba magana wani percent kudinsa ne ai to sai dai in a ce ofisan da yake ofis ɗin da zai bayar da kwangilar daraktan da a ofis za a fitar da kuɗin sai ya ce wa ɗan kwangilan zan ciri 10% a cikin kuɗin da za a baka na aikin kwangila zan sa ma hannu a takardar ka ta wuce gwamnati ta yadda za ta biya ka naira miliyan hamsin amma ni kuma ina da 10% to in haka kake nufi wannan haramun ne me yasa zaman da yake yi a wannan ofisin ana biyan sa albashi shi kuma wannan dan kwangilan aiki ne yazo zai yi ko ba ka bane ba Su hakkinsa ne a bashi sa duka da yi yanzu abin da yake na bakin ciki fa gwamna guda gwamna guda wallahi sai ka zo da kudinka kamar kana bin gwamnati naira miliyan 150 sai ya tura a gaya maka in kana so gwamnati ta fitar maka sai dai a baka naira miliyan 100 shi kuma zai rike naira miliyan 50 din gobe za a sa maka hannu a baka kudinka kaga 100 ta fito amma 50 din me a aljihunsa da ya sa cin hanci da rashin haram haka abin yake a wargaje su yan kwangilan su ta wahala wasu kuma takura musu ake in baka in baka yadda zai ci cin fasan din ba kuma kuma kuma ba za a baka kwangilan ba wannan wani another case kenan kai dan kwangila ne kana zuwa kana neman kwangila a kamfani wanda zai sa ma hannu ya baka kwangilar ofisan sai ce a kira ka mun ga quotation ɗinka mun ga ayyukanka za mu baka amma mu me namu mu idan ka ce ustaz ne kai gaskiya da gaskiya za a yi ayan labai ni gaskiya faɗan bada ba da komai ba sai ce to je kara mu neme ka sai dai ka ga wani yana yi wanda yake ba su wannan percentage din shi ake ba wa kwangilar kuma wannan da yawa a cikin masu yin kwangila dole sai sun yaka to a nan gurin in aka ce dole sai ka ba da wannan in baka bayar ba ba a baka ba lokacin da ka bayar ba cin hanci ka bayar ba shi wanda ya ci wannan kuɗin shine ya ci cin hanci kun fahimci wannan ni ma'aikaci ne na zo ina neman aikin hanya ko na zo ina neman a bani dama in sayo adidi sau guda ashirin ko in sayo guda ɗari ko in kawo gidan gwamnati in kawo musu abinci ko shinkafa ko ruwan sha ko in kawo kaza aiki na ne ni na iya buge-bugen da zan je in kawo sai na ce zan kawo sai wani ofisa da takardar take bi ta wurinsa ko shi mai gidan sai ce ba za a baka wannan aikin ba sai ka ba da kaza to a nan gurin wanda ya karɓi wannan kuɗin shine ciyanci kai kuma da in ka basu. to ba cin hanci ka bar ba amma da za ka iya kin bayar ka ce ba za ka yi ba da haka shi yafi amma kuma idan ka ga za ka iya cutuwa tun da an hana ka nan an ƙi a baka an ƙi a baka nan wataƙila ka ga za ka rasa wataƙila ka sha wahala wataƙila ka yi kaza wataƙila ka yi kaza to sai ka ɗauka ka ba su kai Allah isa kuma Allah zai biya ka to in irin wannan 10% ɗin ne da ma'aikata suke karɓa saboda sun ba da wani aiki to wannan haramun ne bari buga muku misali da za ku iya ganewa liman ne a masallaci gashin wani attajiri ya ce masa da Allah yana so zai gyara masallacin nan zai sa kafin zai kaza ya nemo mai aiki da zai aiki sai je nemo mai aikin da ya zo sai ya ce mai aikin ya bada quotation din liman fa nake ga muku iya tsoron Allah kenan aikin gaba ɗaya bai fi naira miliyan biyu da ɗari biyar ba sai liman ya ce to yanzu ya za a yi rubuta miliyan biyar amma za ka bani 10% shi kuma shi liman shi ne ke da dama ya ce a yi aikin kukar a yi shi zai kawo shi sai ya rubuto miliyan hamsin ɗin sai ba a tajiri sai a tajiri ya turo miliyan hamsin ta hannun liman liman ya shirya can fasan ɗin sai ba ɗan kwangila saura ko suka yi kashe mu raba liman ya ci haram dan ba shi da hakkin da zai ci wannan can fasan ɗin idan liman yana so ya ci halal ɗinsa akwai hanyar zai ci halal sai ya je cewa kai zan sama maka aiki ko zan nema maka aiki a masallacin mu za a aiki ko kaza din mu za a aiki gashi nan ka zo ka yi ka faɗa mana gaskiya ka sauka ka za sauransu amma ni kuma wahalar da na yi na nemo maka aikin na baka ni ma ina so kai min sakayya kaga ya masa hidima ya masa kaza ya masa kaza ya nemo masa aiki ko to wannan ababin wahalar da ya yi masa a shi kuɗinsa dan kwangilan abin da ya samu sai liman ya ce ba zan maka a kyauta ba zan maka hanya sama amma ba zan ma a kyauta ba sai ka biya ni sai ya wani naira dubu ɗari sai ya bashi liman ya ci halal kaga anan gurin shi mai aikin kwangilan ne ya dauki kuɗin ya bashi amma ba cutar wanda zai bada kuɗin kwangilan bai to galiban taɓargaza da barnar da ake da cin kuɗin mutane ko a ofisoshin gwamnati ko a kamfanoni wannan wadda ba a ci kuɗi directly ba ta irin wannan ake yi ci da amana cin amana na amintu da kai na yadda da kai na tura ka na yi kaza sai ku haɗa baki da wani dan a yi kaza a yi kaza a yi kaza haka ake kuma to shi yasa da yawa wasu manyan gidajen da kuke ga ana gina su Allah ya sauki da yawa wasu motocin da kuke ga ana hawa Allah ya sauki wani bawa Allah ya turo mun takarda ya ce shi fa albashinsa duka duka bai wuce dubu sha bakwai ba ko sha biyar da wani abu amma wallahi duk wata yana harka ta fita dubu ɗari da saba'in amma gaskiya shi fa baya bacci in ya tuno harkan nan da yake baya iya bacci na ce ina za ka yi bacci me ya faru ashe wani dan ofisa ne fayil fayil ne ke ta biyo ta ofis ɗinsa duk wanda za a sa mai hannu ko za a tura wajen oga sai ya sa wannan fayil ɗin kuɗi duk wanda za a kaza sai an biya shi kaza wata kwangila ne sai an biya shi wane ne kuma akwai albashinsa da aka ce dubu sha biyar ake bashi kawai ma sun ne shi ko kaza ne to da wannan moromoron da wannan kamama din da ita shi ya kiba yana hawa sabon mashin ko ya fashi mota ko ya gyara gidansa ya auro wata jar mace ya yi kaza duk ana ganin kamar albarkacin ofis ne duk wannan haram din ne sai ga ana masa murna ya zo neman aure nan da nan an bashi ko tambaya ba ba yi ba to shine yace baya bacci ba za ka iya bacci ba tunda ku haram kake ci barayin fayil masu ɓoye fayil ɗin mutane an ce a kai wa ofisa oga ya sa hannu ka ɓoye ka ki ka kai masa ko wanda ya zo ya kawo da wuri sai a ajiye nasa a ƙasa wanda ya kawo daga ƙarshe sai a ɗora nasa a sama a ciran kai da ya sa hannu to suna yi bila adadin gashi nan da haka ake rayuwar da haka ake cin abinci yasa wani lokacin mutum ya zo zauna yana zagin ko wani gwamna ko wani sanata ko wani kaza yana cewa barawo ne kuna makamancin wannan barayin suna da yawa mutum ya kama sana'a ya kama noma ya kama kasuwa in aiki za ka yi ka tabbatar halal ɗinka ka ci amma a haɗa kai da kai a yi wani hauma hauma a zo a ce wani kuɗi za ka gama ci gida ne za ka gina mota ce za ka hau riga ne za ka saka aure ne za ka yi lokacin ka yana nan zaka kare sai bayan ka gama shekaru zaka tuno bala'in da kai kuma bayan da zaka iya mai da wannan kudin ka rasa inda zaka sa kanka so ku ji tsoron Allah ya taqullah wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata ku nemi halak ɗinku ku ci halak ku ci halak annabi ya ce ɗayan ku ya ɗauki magirbi ko gatari ya rataya ya hau dutse ya saro itace ya zo ya sayar shi ya fi masa alkhairi akan ya zo ya ci hakkin mutane sai sa wani lokacin wallahi yadda Allah yake ajiye mu ya barka kana dan zuwa kana albashin ka da kyar kake karasa wata wallahi shi kuma ka alheri kasuwar ka kana zuwa ka dan yi buge buge dan riba ka dan kana rayuwa da ita shi kuma ka ka da kyar ka samu bayan shekara kaza ka dai sai fili kana dan ginawa a hankali a hankali cikin abin da kake samu na halal wallahi shi kuma ka za a iya zuwa a bude maka hanyar da za ka yi ta ci amma wuta kake ci rabanka da lahira kake cinyewa Allah ya sauke اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته